barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da sha biyu ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'iz wannan kuma shine darasi na darasi na biyar abinda muke ciki ma alal na ba da mauti wato abinda yake wajibi ga waɗanda suke kusa da mamaci bayan mutuwarsa mun faɗi abu na farko da na biyu na farkon su rintsaye masa ido abu na biyu yin addu'a mun faɗi abu na uku shine lullube shi da wani mayafi an gane ko sannan ko mun ambaci abu na hudu me abu na hudu da muka ambata wato cewa idan mutum ya mutu ne a cikin halin ihrami to wajen lullube shi da mayafin dan ba za a lullube kansa ba tunda shi mai ihrami maza Allah ya nuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa zai tashi ranar tashin kiyama yana mai salbiya haka ne ko sannan kuma muka ambaci abu na biyar shine a hanzar ka kai mutum kabarinsa kar a yi jinkiri wanda ba bukata game da shi jinkiri wanda ake da bukata shine jinkiri na tattalinsa yi masa wanka likafani da haka kabari duk wani jira da ba wannan ba to kaga ba a bukata zuwa gare shi kenan to yau zamu tashi kan abu na shida wanda malam zai fara mana ya bashi taken wawun shine yace wa an yi nuhu fil balad allazi ma fihi kaga wajen ta'ala المؤلف رحمه الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال المؤلف رحمه ta'ala تعالى وأن يدفنوه fil balad allazi ma فيه ولا ينقلوه إلى غيره لأنه ينافي الإسراء المأمور به في حديث أبي هريرة المتقدم ونحو ونحو حديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم أحد أمن القتلى ليدفن ليدفنوه ليدفنوا بالبقيع فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي رسول الله فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم بعدما حملت أمي أبي وخالي عديلين وفي رواية عادلتهما على ناضهم لتدفنهم في البقيع فردوا وفي رواية قال فرجعناهما مع القتلى حيث قتلت أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه موارد والرواية الأخرى له وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن صحيح والزيادة لأحمد في رواية في رواية يأتي لفظها في المسألة الفصل السبعين الثمانون ولذلك قالت عائشة لما مات أخ لها بوادي الحبشة فحمل من مكانه ما أجد في نفسي أو يخزنني في نفسي إلا أني وجدت أنه كان دفن في مكانه أخرجه البيهقي بسند صحيح وتو abu na shida mala ya ce mu an yadfinuhu fil baladin ladhi fi wato lalle su yan uwan mamaci ko makusantansa su binne shi a garin da ya mutu ba tare da sun ɗauke shi zuwa wani gari ba wala yanquluhu ila ghairihi ba sa bukatan daukan shi zuwa wani gari wato wannan wajibi ne inda mutum ya mutu abin ne shi a wajen idan mutum ya mutu a kaduna ko da shi dan kano ne sai abin ne shi a makabartar kaduna idan mutum ya mutu a abuja matukar akwai makabarta a abuja sai abin ne shi a can ba sai an kawo shi kano ko an kawo shi katsina ko an kai shi sakwata ba haka idan mutum ya mutu saudiya sai abin ne shi a can ba sai an sa shi cikin akwati an dawo da shi nan najeriya ba ina fata an fahimta li'annahu yunafi al-isra al-ma'mura bihi kokarin daukan shi a kai shi wani gari ya ci karo da gaggawa wadda manzon Allah ya umarni da ita da yace asri'u bil janazati ku yi hanzarin binne mamaci to kaga daukan a kai shi wani gari ya ci karo da yin hanzari domin zai bayu zuwa ga jinkiri wanda wancan gaggawa da aka yi umarni da ita an yi umarni da ita ne fi hadisi abi hurairah al-mutaqaddim a cikin hadisin Abu Hurairah wanda ya riga ya gabata shine hadisin asri'u ubil jinaza wa nahwuhu hadithu Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu daidai da wannan hadisi na Abu Hurairah hadisin Jabir dan Abdullahi shi ma yayi kama da shi wajen fa'idantar da haka qala shi Jabir dan Abdullahi yace lamma kana yawma uhudin lamma kana yawmu uhudin umila al-qatla li yudfanu bil baqiyah ranar da aka yi yakin Uhud wato a shekara ta uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakin da mummune da dama suka yi shahada wajen mutum saba'in cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam Jabir yace lamma kana yawm Uhud ranar da yakin Uhud ta kasance humil al-qatla li yudfanu bil baqiyya an rinka daukan gawawwaki sune al-qatla jam'i ne na al-qatil al qatla jam'i ne na al al jami ne na al qatil kamar yadda as-sar'a jam'i na as-sari' fatar al-qawm fiha sar'a كأنهم أعجاز نخل خاوية جمعنا الصريع وتو al جمعنا القتيل حمل القتلى mamata تكو ممتا ليدفنوا بالبقيع dan a dauko su daga Uhud a zo a binne su a makabarta ta Baqiya wadda take kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa na da munadi rasulullah sai wani mai shela na manzan Allah yayi shela yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'murukum an tadfinul qatla fi madajihim Manzan Allah na yi muku umarnin ku binne mamata a inda suka fadi suka mutu ma'ana a nan filin ohud da aka yi yakin a nan za ku binne su ba sai kun ɗauke su kun bayar da su garin madina ba ba sai kun ɗauke su kun kai su makabarta ta albakai ba an gane ku jabir yace ba da ma hamalat ummi abi wa khali bayan tuni mahaifiyata ta riga ta ɗauko babana tunda baban jabir ya yi shahada a yakin wa khali da ɗan uwan mahaifiyata wato ɗan uwanta kenan adilai ne ta ɗauke su su biyan a haɗe akan dabba wa fi riwayatin adilatahuma ala nazihin annabi shine raqumi an fa amfani da kalmar annabi da dukkan dabba da ake amfani da ita wajen jawo ruwa waɗanda suka rayu a sahara ko da ake wahalar ruwa inda galibi rijiyarsu tana da zurfi mai yawan gaske akan samu katon guga ne wanda mutum goma ma kila ba za su iya jan shi ba sai a zira shi idan ya cika da ruwa din igiyar sai a daura a bayan rakumi ko bayan sa sai a kora shi ya ta tafiya har sai gugan ya kawo gabar rijiya sannan kila mutane goma ko sama da haka su yi kama kama da kyar su fito da shi to wannan yana ba su sauki wajen shayarwa to shi yasa rakumin da ake amfani da shi wajen shayar da ruwa sai su ce masa annabe ba kowane rakumi ba kenan to amma kuma akan yi amfani da kalmar ga dukkan wani rakumi ko dukkan wani abin hawa tawawun ya zama rakumi ne ko sa ko doki an gane ko amma dai asalin kalmar wannan shine ma'anar ta kamar yadda na faɗa muku to mahaifiyata sai ta ɗauko mahaifina tare da ɗan uwan mahaifiyata ɗin wato tare da ɗan uwanta adilai ne ala bihin wato a sarkafe akan rakumi wato kamar ta daura wani abu a jikin wannan kamar igiya ta daura a jikin wannan ta daura a jikin wannan a kama a dora igiyar a tsakiyar rakumin ta yadda wannan yana gefen nan wannan yana gefen nan irin da yadda ake laftu akan dabba shine adilai ne ban san yadda zan faɗe shi da hausa eh ban ji ba rabaji ina wannan bayan hausa ne sosai tun daga jaji rabaji haka ake faɗa a Hausa to baka taba ji ba ba hujja bane kana kofar mata bayan baka zauna kauye ba ya zaka zauna <laughs> malamai suka ce wanda ya tabbatar shi ya kawo ilimi wanda ya kore ba ilimi ya kawo ba ah, ban zani ba ga ba ilimi bane ba amma shi da ya bayani kan ya zo da sabon ilimi illa iya kashi hararre ne ba shi hararre bane wannan da ilimi ne rabaji mu dai yanzu na islahin mu a yau da mun riga mun san me ake nufi ina fata an fahimta to wannan shine adilai ne duk kayan da za a dora a bayan dabba ta yadda rabi na nan gefen rabi na nan gefen kamar idan an sa a mangala kaga ai an zuba a nan gefen kuma an zuba a nan gefen ina fata an fahimta to wannan shi ake nufi da adilai ne ko adilata ne a wani lokacin ko a ce adila ne ko adilata ne don haka sai ce um, a cikin ruwayar sa adilai ne wa fi ruwayatin adilatahuma ala nazihin litadfinahum fil baqiyya ta ɗauko su don ta je ta binne su wato a bakiya faruddu to sai aka maishe su wa fi riwayatin qala a wata riwaya Jabir dan Abdullahi yace faraja'nahuma ma al-qatla haythu qutilat sai muka mayar da su tare da sauran mamata da aka ɗauko haythu qutilat inda aka kashe su sai aka binne su shi yasa har yau ake da wannan makabarta ta shuhada Uhud wato shahidai waɗanda suka yi shahada a yakin Uhud gaba ɗaya an binne su ne a wajen to kaga wannan hadisi na Jabir shi ma hujja ne bisa ga cewa idan mutum ya mutu a gari to ba daidai bane a ɗauke shi a kai shi wani gari a ce za a yi masa za a binne shi ya kamata a binne shi a garin da yake to sai dai fa in garin da ya mutu na arna ne ta yadda ba makabartar musulmai to kaga wannan akwai uzuri ko garin ma gaba ɗaya kila ba makabarta sai an saya su kuma waɗanda suke wajen ba su da halin saya ko waɗansu dalilai na diflomasiyya na harka tsakanin mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa ta zartar da lalle a ɗauki wani a mai da shi ƙasarsu kila ba wani gama garin mutum bane ba muhimmin mutum ne wanda lalle lalle sai an kai shi in ba haka ba kila waɗansu rikita rikita ta taso tsakanin ƙasa da ƙasa to kaga wannan shi ma akwai uzuri in ba wannan uzurin ba ya kamata duk inda mutum ya mutu wato ya binne shi a wajen wannan shine dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi akhrajahu ashabu sunan al-arba'a wa ibn hibban fi sahih malaman hadisin nan guda hudu Abu Dawud Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah sunan ashabu sunan al-arba'a sun ruwaito hadisi haka ibn Hibban al-Busti a cikin ingantaccen littafinsa, wa riwayatul ukhra lahu riwaya ta karshe din nan tashi ce wato wa fi riwayatin faraja'nahu ma ma al-qatla haythu qutilat wa ahmad haka imamu ahmad wal baihaqi da imamu al-baihaqi bi isnadin sahihin da sanadi sahihi wa qala tirmidhi hadithun hasanun sahihun wa ziyadatu li ahmad ziyada ta cikin hadisin ta imamu ahmad an gane ko wato ziyadar ta ala nazihin su a sauran ruwayoyi babu ita ta imamu ahmad يأتي لفظها في المسألة الفصل الثمانون وأن اللفظ زيادة زي زو ننقبا أتكن وتمسألة تفصلي نتمانين ننقبا زي كاوش أتكتي حديث جابر يا زمو هجا كان أبن نبكي سمو تفتر ولذلك قالت عائشة ده هكا نما أم المؤمنين عائشة الله قالت ده أغريت تتي لما مات أقول لها بوادي الحبشة يعني ده ونطنق وانت يرسو a wadil habasha a wani wadi na habasha fa humila min makanihi sai aka dauko shi tun daga can inda ya rasu sai da aka zo da shi madina sai ta ce ma ajidu fi nafsi ba wani damuwa da nake ji a zuciyata au yuhzinuni fi nafsi ko kuma abinda kade ba abinda ke bakanta min rai a zuciyata illa anni wadittu annahu kana dufina fi makanihi sai dai kawai ina goren ina ma a ce an binne shi a inda yake ma'ana in akwai wani abin da ya bakanta mun rai to bai kai ɗauko shi da kuka yi kuka zo da shi nan garin ba na so da a ce kun binne shi a can inda yake da shi kina an riga an huta mutuwa da ya riga ya mutu ba za mu iya dawo masa da rai ba to ko me na saba manzon Allah a ɗauko shi a kawo shi hannun gurin wato sai take nuna duk da mutuwar ta kona mata rai to amma saba manzon Allah a ɗauko shi kuma ta hauta shi nan gurin kuma ya fi kona mata rai ina ba don kuma inda duk wannan hujja ce kan cewa inda mutum ya mutu can ake binne shi wannan riwaya a karjar bayhaqi bi sanadin sahih wannan hadisi na umma na Aisha Imam al-Bayhaqi rawaito shi da sanadi sahihi sai abu na gaba وقال النووي في الأذكار وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون نعم زايد يا إسا وقال النووي إمام النووي يفضى في الأذكار yace wa idza awta bi an yunqala ila baladin akhar idan mamaci yayi wasiti cewa idan na mutu a dauke ni a kai ni gari kaza abin ne ne la tunaffaz wasiyatu to ba za a zartar da wannan wasiyar ta ba kun gane ko ko da yayi wasiya cewa idan na mutu a kai ni gari kaza to ba za a zartar da wasiyarsa ba fa na naqala haramun alal mazhabi sahih daukan shi a kai shi wani gari bayan ga garin da ya mutu wannan haramun da ya bisa ga mazhabi mafi inganci al muhtar wanda yake shine zababban mazhabi allazi qalahu al-aktharun wanda mafiya yawan malamai suka faɗa wa sarraha bihi al-muhaqqiqun malamai da suke bin diddigin dalilai kuma suka fito ƙalla suka yi bayanin sa ma'ana ko da ka samu wani mazhabin da yace da kai ya halatta a dauke shi to wannan mazhabi ne mai rauni in ji imamun nawawi mazhabin da ke nuna a kyale mutum abin binne shi a garin da ya mutu shine mafi inganci kuma shine abin da mafiya yawan malamai suka faɗa ko malamai masu bin diddigi na nassi dan tabbatar da matsaloli na fikihu haka suka fito karara suka faɗa an gane ko to wannan abu na shi ke kenan sai abu na bakwai ذلك أن يبادر bi qada'i دينه min malihi wala أتى عليه kulli. فإن لم يكن له مال فعلى الدولة أن تؤدي عنه إن كان جهد في قضائه فإن لم تفعل وتطوع بذلك بعضهم جاء وفي ذلك أحاديث الأول عن سعد بن الأطول رضي الله عنه أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم وترك ثلاثة وترك ثلاثمائة, ثلاثمائة درهم وترك عيالا قال فأردت أن أنفقها على عيالي قال فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينك فاذهب فاقضي عنه فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين إذ جاءتهما امرأة وليست لها بينة قال أعطها فإنها مهقة وفي رواية صادقة أخرجه ابن ماجه وأحمد والبيهقي وأحد إسناديه صحيح والآخر مثل إسناد ابن ماجه وصححه البوصيري في الزوائد وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي الزيادات لأحمد في روايته في روايته جميل أبو نبقي وأن يبادر بعضهم لقضاء دينه من min maliki wani sashi na su danginsa ko makusantansa su gaggauta biyan bashinsa min malihi daga cikin dukiyarsa shi mamacin wannan yana daga cikin abin da ya kamata a yi gaggawar yi bayan mutuwar mutum an je an binne shi an dawo gida to sai a maza a bincika ko wanda ke bin sa bashi to sai a dauka daga cikin dukiyarsa a biya masa walau a alaihi kulli ko da yawan bashin zai cinye duka dukiyarsa ta yadda mamata ba za su samu komai ba to ai bashi shine aula a biya ba abin da za a bar wa magada ba muƙaddara mutum ya mutu ana bin shi naira miliyan ɗaya kuma aka bincika abin da ya bari tsakanin kuɗi da kadara ba su wuce miliyan ɗaya ba to sai a ɗauki wannan gaba ɗaya a biya bashi magada kuma ba su da komai dan biya masa bashi ɗin shine muqaddamun alal irs shi ake gabatarwa kafin cin gadonsa tunda ubangiji ta'ala ya maimaita min ba'di wasiya min ba'di wasiya a cikin ayoyi guda biyu na suratul nisa wanda suke magana akan gado an gane ko ya faɗi wannan a wurin magada da suke ya'ya ya faɗi wannan a wurin mazaje in sun gaji matansu ya faɗi wannan a wurin mataye in sun gaji wato matansu ko mazaje sun gaji matansu sannan kuma ya faɗi wannan a wurin yan uwa in sun gaji dan uwansu ya mimita min ba da wasiyatin yusi a audain min ba da wasiyatin tusuna min ba da wasiyatin yusina min ba da wasiyatin yusa biha audainin ghayr mudar kaga wannan sai nuna lalle ashe wasiya da bashi suna da girma ba yanda za a yi wato a baiwa magada gadan su sai bayan an biya bashin da ke kan mutum an bayyana ko to wannan shine wato a gaggauta biya masa bashi kin fa in lam yakul lahu malun idan mutum bai bar dukiya da za a biya masa bashin ba fa bai bar komai ba ga bashi ko ya bari amma abin da ya bari bai kai bashin ba ana bin shi miliyan ɗaya ya bar dubu ɗari kaga sara dubu ɗari tara yanzu ake binsa bashi to ya za a yi fa ala dawlati an tuaddi anhu kasar da yake zaune sai ta biya masa bashi gwamnati sai ta biya masa bashi ka'idar musulunci kenan an gane ko amma in kana da fi qada'ihi in an san da lokacin da yake da rai yana ta kwazo da himma wajen ya biya ya kasa Allah ɓarayi rayuwarsa ba tare da ya biya ba to irin wannan bashin shi gwamnati za ta biya amma ba wanda ya ji hadisin daga yau ba ya je ya ci bashi yana jira kuma idan ya mutu local government ko state government ko federal government ta biya ba wannan ba don wannan tun asali ya ci bashin ba da niyyar ya biya ba amma shi wancan na farko ya ci bashi bisa ga larura larurar cin bashi ta kama wannan ko yadda za a gane mutum il za a iya gane shi ta hanyoyi kamar haka na farko dai larura ta sa ya ci bashin ba yadda ya iya ba bisa ga zaɓin sa bane ba na biyu ya ci bashin da zai iya biya yanzu duk mutumin da ya ɗauki bashi na naira dubu goma bisa ga cewa zai biya nan da wata biyar ko nan da wata shida kuma dama kuɗin shigarsa a wata kila dubu goma ne ko dubu bakwai ko dubu takwas mutumin da yake samun dubu bakwai ko dubu takwas ko dubu goma a wata ya ci bashin dubu goma kan cewa zai biya nan da wata biyar hankali zai karɓi zai biya ko ba zai biya ba zai iya biya idan an kwatanta abin da yake samu to saboda haka duk da haka bayan ya karba din sai ya zo yana kwazon duk wata ya ga me zai iya ajewa wata rana ajiye ɗari biyar wata rana dubu ɗaya wata rana ɗari bakwai kaga yana kwazo biya kenan ya ajiye kafin ya biya wani abin ya rushe ya ajiye haka to wannan idan ya mutu sai gwamnati ta biya mishi na farko ya dauka da ne biya na biyu sannan ya dauki abin da bai fi karfin samun sa ba don mai samun dubu goma goma a wata ya ci bashin dubu goma ai bai fi karfin samun sa ba amma mai samun dubu goma goma a wata sai ya dauki bashin miliyan daya yaushe zai biya ko da wannan dubu goma goma baya kashe komai a cikinta kawai da ya karba zai ajiye ta kaso kan baya cin komai a ciki kaga yana bukatan a yi mai shekara nawa kafin ya biya kaga suna da yawa to tsakani da Allah wannan shine ka'idar baki mutum ya ci dama abin da bai fi karfin sa ba sannan kuma ya zanto cewa yana da kwazon ya biya to shine idan ya kasa biya sai gwamnati ta biya mishi idan an ce gwamnati dama ana nufin gwamnatin musulunci wanda ita gwamnatin musulunci ba wani local government ba state ba federal gaba ɗayan ta ce kasa ce gaba ɗaya karkashin jagora ɗaya da kuma baitul mali ɗaya kuma ake gudanar da ita bisa ga tsarin Allah in ba wannan dukkan wani asusu da ya shafi al'ummar musulmi su duka to mai bashi din nan a iya biya musu a ciki kaga asusun local government a karamar hukumar birni da kewaye dala fage an fahimta ko asusu ne na na al'ummar musulmi fage ce take da kirista amma kiristan ba su kai musulmi yawa ba kuma da yawancin su yan tirani ne an fahimta ko wannan kamata yi mu mu'amalance su yadda ake mu'amalantar namu a can garin su ya kamata duk gatan da ake wa namu a can mu ma sai mu musu mai sai mu musu anan irin musguna da ake wa namu a can mu ma sai mu musu mai mu musu anan gudu haka ya kamata in muna so mu zama mutane in shugabannin mu sun sa abin da suke yi in mun san ciwon kanmu mun san kuma ka'idojin zaman tare ko muna kishin al'ummar mu amma abin ta kai ce anan sai mu musu gata a can gurin kuma a ci mutuncin namu da ta Allah gane da mu saboda haka dai asusu na karamar hukuma a karamar hukuma da take musulmai ne gaba su ko kuma kashi da ya fi yawa asusu na jiha a jiha da take musulmai ce ko kuma musulmai suka fi yawa ya kamata akwai wannan tsarin na biya wa waɗanda suka mutu bashi waɗanda suka cika ka'idojin da ya kamata wanda ba sakaci ya sa ya karɓi bashi ba ya karɓa da niyyar biya kuma ya karɓi daidai ruwa daidai tsaki bisa ga larura dama ya karɓa to sai a yi wannan tsarin to ka ku ai duk jihohin da aka ce ana aiwatar da shari'a banjan an fito da wannan tsarin sai dai wadan sun fito da shi a koye ba a sani ba an gane ko kar ku mun tambaya yanzu fa in lam tafa'al idan daula ta kibiya kasar da yake zaune a ciki ta kibiya masa bashin dan ba ta da shi ko kuma shugaban da yake gudanar da asusun kawai ya ga shi ba zai ba ka san a yin wannan ga abu bisa ga ka'ida ga kudin yi kawai mai mulki ya ga shi ba zai ba kawai dan bai ga dama ba wa tatawwa bi zalika ba'dhum sai aka samu wani cikin dangi ko abokanai yayi tatawwu in zai biya wa mutum bashi din jaza ya halatta ba lalle bane sai gwamnatin wa fi zalika ahadith a cikin haka ɗan akwai hadisai al hadisin farko an sa'ad ibn al radiyallahu anhu daga sa'ad ibn al-atwal Allah ya kare da a gare shi anna akahu mata ɗan uwansa ya mutu shi sa'ad din wa taraka 300 dirham ya bar dirhami 300 wa taraka iyalin kuma ya bar iyali kaga lafazin iyali dai hawa ne kuma larabci ne kala yace shi sa'ad bin al faratu an umfiqaha ala iyalihi sai na so in kashe wannan dirhami 300 ga iyalinsa ba na raba musu a matsayin gado kala yace fa kala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa kala li an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce da ni inna akhaka mahbusun bidainihi dan uwanka fa yana tan an tsare shi saboda bashin sa fazhab faqdi anhu je ka biya masa abin da ke kansa na bashi sa'ad ya ce fa zahabtu fa qadaytu anhu sai na je na biya bashin da ke kansa thumma ji'tu sannan na sake dawowa na ce ya rasulullah qad qadaytu anhu na biya masa duk abin da ke kansa na bashi illa dinarain da'atuhuma ra'a sai dinari guda biyu wata mace ta yi da'awar ita ma tana biyan sa bashi wata mace ta ce ita ma tana biyan sa bashi wani salaha bayyana sai dai bata kawo shaidu ba qala sai manzo Allah ya ce atiha je ka bata fa innaha muhiqqa da gaske take ba ƙarya tai ba wa fi riwayatin sadiqa da gaske take ina ba fata mun fahimta mahallin shahid a cikin hadisin ya nuna idan gwamnati bata biya wa mutum bashi ba wato ya halatta cikin danginsa ko makwabtansa ko abokanansa wani ya mai ya biya masa kuma in ya biya masa yayi an gane ko ba a fi sati ko kwana goma ba wata biyar Allah ta bugo waya take tambayar cewa mijinta ya mutu da bashi a kansa wani mutum ya zo zai biya wa mijin bashin sai aka ce wai ko ya biya bai halatta ba saboda ba shi mijin ne ya bayar da kuɗin da kansa ba to a wannan lokaci sai na faɗa mata ma'anar wannan hadisin a Hausa cewa a'a ya tabbata cikin hadisi wani bawan Allah ya rasu danginsa ko cikin yan uwansa wani ya biya masa bashi ko manzo Allah ya tabbatar kun ga wannan hujja saboda haka ba lalle bane ba sai in wanda ya ci bashin shine ya biya da kansa in wani biya a madadin sa ya riga yayi tunda ba wai ibada ce wanda take bukatuwa zuwa ga wato niyya ba biyan bashi ko tabri'atu zimma ko sauke wani nauyi da ya hau kan mutum baya baya cikin abin da ake cewa inna malamalu bin niyyati ya shiga cikin sa ko ba da niyya ba in kana bin mutum bashi ko ba da niyya ba ka biya ko ya zo ya tsare ka ko alkali ya kama ka ya kwata da karfin tsaya kaga ai ba da niyya bane ba to bashin da ya sauka da kanka an kwace an biya yanzu a lokacin kai kana da niyya amma dai <laughs> ya sauka kanka baya bukatar inna malamalu bi niyyat wanda yana shiga cikin ibadat mahaba ne tsantsar ibadat wannan hadisi a akhrajahu ibn majah wa ahmad wal baihaqi wa ahdu isnadaihi sahihun wal akharu mithlu isnad ibn maja. وصححه البوصيري في الزوائد وسياق الحديث والرواية الثانية للبيهقي وهي الزيادات لأحمد في رواية حديث ديا إنجنتا sauran bayanan da Nasiruddin Albani ke Allah jikansa da gafara duk cewa ne dangane da ilimin hadisi da kuma nuna gonin sa a babin hadisi Ibn Majah ya ruwaito Imam Ahmad haka da Baihaqi ɗaya daga cikin sanadan hadisin guda biyu sahihi ne ɗayan kuma darajarsa ɗaya da riwayin Ibn Majah al-Imam al-Busairi ba ba al-Busairi mawaki mai alburda ba wannan wani malamin hadisi ne ya inganta wannan hadisin wa siyaqul hadis wa riwayatu thaniya lil Baihaqi hi wa hiya wa ziyadatu li Ahmad fi riwaya saka shi hadisin ya inganta wai dariya na baku bambancewa ne amanar ilimi ce kar wani yace ce ai busariya ce mai burdan nan shi ma malamin hadisi ne ko alama ba abin da hada shi da ilimin hadisi mawaki ne da yayi waka yayi wa annabi waka cikin wakar akwai baitoci da suke na daidai akwai kuma waɗanda sun saba Qur'ani da hadisi wannan shine abu wal su khalaqu amalan salihan wa athara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim shikenan kawai amma dai ba malamin hadisi bane na ji mun fahimci wannan to sai hadisi na gaba dai a cikin wannan magana Asali. asani an samurata bin jundub أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على على جنازة وفي رواية صلى الصبح فلما انصرف قال من آل فلان أحد فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا فقال ذلك مرارا ثلاثا لا يجيبه أحد فقال رجل هو ذا قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأولين أن تكون أجبتني أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير إن فلانا لرجل لرجل منهم مأثور بدينه عن الجنة فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله ولو رأيت أهلكم ومن يتهرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء جميل أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والطيارسي في مسنده وكذا أحمد بعضهم عن الشعبي عن سمرة وبعضهم أدخل بينهما سمعان بن مشنج وهو على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وعلى الوجه الثاني صحيح فقط والرواية الأخرى للمسندين والزيادة الأولى والثانية للحاكم وكذا الثالثة والخامسة وللبيهقي الثانية ولأحمد ولأحمد الثالثة والرابعة وللطيالسي الخامسة وله ولأحمد وأبي داود السادسة جميل wannan hadisi na biyu a cikin wannan matsala an karɓo shi ne daga Jabir ibn Samura a ibn Jundub kai Samura kai ibn Jundub nake son ce Samura ibn Jundub Allah ya kare da a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala jinaza manzon Allah yayi salla a wata ga wata jana'iza wa fi riwayatin sallar subha a wata riwaya an ce ya yi sallar asubahi a madadin a ce yayi sallar gawa fa lam yayin da ya kammala sallah din qala sai yace aha huna min ali fulanin ahad shin anan akwai dangin wane cikin iyalan wane akwai wani fa sakata mutanen da ke wajen gaba ɗaya sai suka shiru Wakana kana da btada'ahum bi shay'in sakatu sahabbai sun kasance in manzon Allah ya fara wani abu suka yi shiru wato ba sa azarbabin bashi ansa saboda girmamawa da ladabi a gare su kamar yadda ana tsamma da ce ban taba ganin wani mutum da jama'arsa suke girmama shi ba irin yadda sahabbai suke girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala zalika mirara ya sake maimaita haka lokaci bayan lokaci shine miraran a wata riwaya salasan hasu uku la yujibuhu ahad ba wanda ya ba manzon Allah ansa yana cewa ahahuna min ali fulanin ahad shin akwai wani cikin iyalin wani anan cikin dangin sa ba wanda ya bashi ansa fa qala rajulun da ya karshe bayan ya faɗi na ukun nan sai wani mutum daga cikin su ce huwa za gashi wato ya nuna kansa huwa za gashi ma'ana ni dinnan ina ɗaya daga cikin yan uwansa qala fa qama rajulun yadullu izarahu wannan magana ta koma zuwa ga mai ruwaito hadisi shine samura ibnu jundub yace fa qama rajulun yajurru izarahu sai ga wani mutum ya tashi yana jan izar dinsa min mu'akharin nasi daga ƙarshen mutane wato yana ƙarshen baya cikin mutane ya taho yana jan izar dinsa wato ga alama ya ya kwance kenan daga jikinsa fa qala lahu an sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da shi ma mana aka fil marratayn al-ulayayn al-awwalayn kai me ya hana a lokacin da nayi magana a karo biyan farko an a jabta ni ka zama ka bani ansa me ya hana ka bani ansa na yi magana ta ɗaya na yi ta biyu duba gaban an samu sai a ta uku amma inni lam unawwih bismika illa li khairin ba dalilin da yasa na ambace ka sai don alkhairi inna fulanan lalle wane li rajulin minhum wato wannan wane din shi mai ruwaito hadisi ne ya saya sunansa amma manzon Allah ya faɗi sunan mutum amma shi mai riwaya yanzu hukunci yake so ya tabbatar ba sai ya fallasa mana wanda abin ya shafa ba dai a cikin tabbatar da hukunci baka bukatan ka san suna tunda hukunci ne da ya shafi kowane daya cikin ɗaiɗaikun musulmai wato inna fulana lallewa ne li rajulin minhum ga wani mutum cikin dangin wannan da ya tashi dinnan ma'asurun bidainihi yana can a tsare a sanadiyar sa anil janna an hana shi shiga aljanna fa in shi'tum fabduhu idan kun ga dama ko danginsa to ku fanshe shi ma'ana ku biya masa bashi dan ya samu shiga aljanna wa in shi'tum fa aslimuhu ila azabillah in kun ga dama kuma sai ku sallama shi zuwa ga azabar Allah ma'ana in ba za ku biya ba ina fata an fahimta wato sai wannan ya nuna da ashe mutum ya mutu da bashi ba karamin tashi hankali bane kuma lalle ya kamata idan mutum ya mutu da bashi a kokarin biya masa sawa'un cikin yan uwansa danginsa abokanan arziki makwabta dan wato wannan bashin wani bangare ne na ceto da za su yi masa tun da gashi manzo Allah ce gashi can an tsare shi an hana shi shiga aljanna idan kun ga dama to ku fanshe shi ya je ya samu shiga idan kun ga dama kuma to ku mika shi zuwa ga azabar Allah samura ibn jundub yace falau ra'aita ahlahu inda zaka ga ahalinsa yan uwansa wa man yataharrauna amrahu da waɗanda suke bin lamarinsa wato makwabta ko abokanai masoya Kamu yadda suka zabu da suka tashi fa qadau anhu suka biya masa komai na bashin sa inda zaka gansu a haka da kai mamaki hatta ma ahadun ya tsulubuhu bi shay har sai da ya zanto ba wanda yake bi shi komai yan uwansa sun tashi suna cewa to wake bin sa a ce wane na bin shi kaza wannan yace to ni na biya wane na bin shi kaza to ni na biya har aka zo akwai sauran masu bin shi babu akwai wanda yake bin sa babu duk sun biya masa saboda kokarin su ceci dan uwansu daga cikin wato anishin azabar ubangiji eh ban ji ba eh a fidda'u wannan fa daban fa kar ba sai da karka dora fidda'u gindi fidda'u ai ba biyan bashi suke ba fidda'u kudi suke tara su bayar sai na mai musu bashi su ake ba su masu yin fidda'un fa kaga wannan ai ba fidda'u bace ba wannan ba fidda'u bace ba sannan ai fidda'u ba sai ana tabbatar ana bin mutum bashi ba abin da ake so a tabbatar ana bin shi bashi ko abin sa ana bin sa bashi nawa ne kaza ne dawa dawa ke bin shi wani dawa ne to shikenan sai a dauka daga cikin dukiyarsa a biya ba da kuɗi ina dangi ina yan uwa sai a faɗakar da su su biya ina abokan arziki ina yan uwa da suke sallah tare da shi a masallaci daya sai a faɗakar da su su yi masa su biya masa to kai da ka biya masa irin wannan bashin kana da gagarumin lada kana da lada mai girma dan ka taimaka wajen ceton dan uwanka to kuma wannan ita ce haƙiƙanin yan uwantaka ta musulunci wadda ba waka ta ake a baka ba a aikace ake aiwatar da ita to amma fidda'u da mutanen mu suke wannan ai ba ta da asali cikin addini dan su waɗanda suke zuwa su ce za su yi fiddawun ai su ake baiwa kuɗi to wace a ba su kuɗi ita addu'a da zaka yi wa mamaci dan uwanka bayan ya mutu ibada ce hikimar ta shine kai ibada ga ubangiji kai ihsani zuwa ga mamaci kai ihsani zuwa ga kanka ibada ga ubangiji tunda shi umarni a roke shi kuma ka roke shi ihsani zuwa ga dan uwanka tunda ka roka masa gafara ihsani zuwa ga kanka dan zaka samu lada in baka ba kuma kai hasaran lada to duk gaba ɗaya sai malamai suka ƙi yin wannan fi sabilillah sai an ba su kuɗi kaga ya tashi daga ibada din sannan ba su yi ihsani ga shi ma mutum dan ba kyauta suka yi masa ba sannan ba su yi wa kansu ihsani ba su lada a wajen Allah tunda an ba su kuɗi sun karbi ya ai ma so ake kai addu'a kyauta ga mutum to kuma ita wannan ba ta da alaka da cewa sunanta fidda'u sannan ba iyakance masa lokaci ba a cewa sai ta uku ko ta hudu ko ta bakwai ko ta arba'in iyakance addu'a da cewa yau sadakar uku ko addu'a a rana ta uku bayan mutuwa addu'a a rana ta bakwai addu'a a rana ta arba'in addu'ar shekara duk bid'a ce ana barin kofar addu'a ne a buɗe lokacin da duk muka tana wane mu ce Allah ji kansa da gafara ina fata an fahimta kamar yanzu mu ce marigayi a lawal atana kaga nan dun mun sai mu ce Allah ji kansa da gafara to haka ake bukata marigayi alhaji ibrahim bulbula kaga nan dun mun sai mu ce Allah ji kansa da gafara Allah rahamshe shi duk wani dan umma musulmi da muka tuna na kusa ko da nesa mai masa addu'a ba iyakance lokaci ba wannan iyakance lokacin cewa ta uku da ta bakwai da ta arba'in da ta shekara bid'a ne ba ta da asali sannan kuma cewa sai an taru sannan a yi addu'ar gaba ɗaya shi ma bid'a ne ba da asali kowa yana yi ne shi kaɗai a karan kansa ina fata an fahimta to a nan gudan akwai wani abu da ya kamata mu fahimta cikin hadisin da yace inna fulanan ma'asurun ya anil janna an katangance shi ko an rike shi an daure shi da bashin sa bai samu shiga aljanna ba shiga aljanna ko ai ba yayi wata yaushe sai tashin kiyama don a cikin kabari ba aljanna kake ba kana cikin kabari yana cikin rayuwa ta barzahu wadda Allah ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'th rayuwa ta albarzakh ita ce rayuwar bayan mutuwa kafin tashin kiyama to ka iya fassara shi da cewa abin nufi bashin zai hana shi shiga aljanna gobe kiyama in ba a biya masa ba amma sai manzo Allah nuna kamar gashi tun zai shiga aljanna bashin ya hana shi da abin da zai faru nan gaba tunda tabbataccen faruwa ne idan ka ce yanzu zai faru ma baka yi laifi ba ma'ana manzo Allah ya bada labarin yanzu abin zai faru saboda me saboda tabbatuwarsa ina fata an fahimta kamar wani zoci ya ka tana sakon da za a kawo da ce ai wannan magana an riga an gama ta bayan ko ba a gama ba tunda kila sai an tashi za ka bashi zai kai ga wannan magana an gama da ita shiga wata ma'ana dai kana ba da tabbas ne ina fata mun fahimta wannan hadisi imamu abu dawud ya rawaito da nasa'i da hakim sannan da ce falau ra'aita alahu kaga jawabu law din nan mahazu a larabci akan goge jawabin law kamar da Allah ce walau tara izu kifu ala nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum kaga jawabu law din nan dukkan su shafaffe ne walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bil haqq la ra'aita amran ajaban ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لرأيت أمرا عجبا لرأيت أمرا فظيعا شيئا عجيبا to amma sai aka shafe jawabin law saboda ya fi tattara jin tsoro sama da ce an ambace shi a sarari haka ka'idar larabcin take da haka nan da yake fa law ra'aita ahlahu wa man yatawarrawna wa man yataharrawna amrahu qamu faqadaw anhu la ra'aita amran ajiban yani la'ajibta min sur'atihim fi sadadi dainihi da kaga abun mamaki yadda suke ta gaggawar su biya masa bashi da suka ji abin da manzon Allah ya faɗa na razani da firgici game da mutumin da ya mutu ana bin sa bashi biya biya masa to kaga anan gurin waɗanda suke cinye bashi su tabbatar sun yi mai sun shi kansu akwai wanda tun ranar da zai karɓa shi dama bai karɓa da niyyar ya biya ba ya karɓa da niyyar ya cinye haka mutane kuma abin da yake kawo haka shine ko dai jahilci ko mummuna koyarwa jahilci shine sai dauka idan ya dauki wannan bashi ya je wani aikin alkhairi da shi to zai samu lada da yawa wadda har ya biya kudin gobe kiyama haka jahilai suke raya musu mummuna koyarwa ku shine yadda waɗansu suke ba da cewa wato idan kana bin shehiwa ne ko kana bin waliwa ne to duk bashin da ka ci shi zai biya maka gobe kiyama don saboda haka shi yana cin ya bashin mutane da cewa wali ko shehi da yake bin ɗarikar su zai biya masa gobe kiyama akwai kuma wanda za a ce ma ga wata addu'a ɗaya ko wani salati ɗaya da za ka rike har ma akwai salatin da yake cinye zunubi idan ya cinye zunubin gaba ɗaya ya ƙare kuma baka yi wani sabon zunubin ba to zai ci ladanka kuma sai a ce da mutane wai idan an baka wannan salatin ko wannan zikirin kana yi to dole sai kana yi kana yar zina zina da ya sata sata don saboda shi yana neman zunubi ne ya cinye idan babu zunubin fa baka yi ba to zai cinye ladanka dan Allah ka faɗa jahili haka ya za'i to kaga annan in mutum zai aiki da hankali in dai in nayi ba ni da zunubi zai cinye ladana to ai san ki dan kada cinye ladan ba ni da zunubi ina in ina da zunubi sai in yi sai in yi cinye idan kuma ba ni da zunubi sai in yi ba zan ce bari in je in yi zunubin ba dan in yi salatin wannan wahayi ce dan ne wahayi ce dan nan sannan babu wani abu ma da za a ce yana cinye lada wa ce ga wata ibada ce zaka yi ta kuma ta cinye ladanka wannan baya cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kawai wahayi ne na shedan da yawa waɗansu mutane Allah tsare mu daga sharrin shedan Abu Dawud da Nasa'i da Hakim da Baihaqi suka rawaito hadisin haka a Sayyid fi Musnadi wa kaza Ahmad haka Imam Ahmad babuhum an Shabi an Samurah wani sashi na marwayata hadisin sun rawaito daga sha'abi daga samura ibn jundub wa ba'dhum adkhala bainahuma sam'an ibn mushannid wato waɗansu kuma daga sha'abi sai da suka shigar da sam'an ibn mushannad sannan daga samura ibn jundub wa huwa al-wajh al-awwal sahihun in an rawaito shi daga sha'abi kai tsaye zuwa ga samura ibn jundub to ya zama sahihi kenan ala shart shaykhain kama qala al-hakim wa wafaqahu az-zahabi wa ala al-wajh ath-thani amma a ta fuska ta biyu sahihun faqat to ya zama sahihi ne amma laysa ala shartu shaykhain kenan kun gane ai wa riwayatul ukra lil musnadaini wa ziyadatul ula wa thaniya lil hakim dai riwayan ta karshe ta musnad ce guda biyu wato musnad al imam ahmad da dayan ziyada ta farko kuma da ta biyu imam al hakim ne ziyadan farko da ya faɗa cikin hadisin fasakatul qawmu ziwaya ta biyu salasun la yujibu ahad an gane ko wa kana salisa wal khamisa riwaya ta uku da ta hudu kuma ta uku da ta biyar wannan duk ta su dince wa dal bayhaqi asaniya bayhaqi yayi tarayya a cikin ziyada ta biyu wa li ahmad asalisa amma imam ahmad yayi ta shi kuma a ziyada ta uku war rabi'a da ta hudu wa li tayalisi al khamisa shi kuma abu dawud at ta biyar kawai yayi tarayya lahu wa li ahmad wa abi dawud as-sadisa wannan duk gwaninta ce ta ilimin hadisi mu da abinda da muke so mu sani hadisi ya inganta ya riga ya inganta magana ta riga ta kare ko mun samu hukunci a cikin sa hukunci shine lalle idan mutum ya rasu idan ba a biya masa bashi ba to akwai hadarin cewa zai shiga wuta akwai hadarin cewa bashin na iya na iya masa me da iya dakatar da shi ya ki shiga aljanna gashi ko yana da ayyuka da ya cancanci shiga aljanna amma bashi ya dakatar da shi to kaga ai ba karamin matsala ba ce ba wannan da haka ya yan duk wanda ake bi bashi yayi kokarin ya biya in baya da halin biya ya sa dan ba da yanzu yana kokari yana ware wani abu cikin abin da yake samu dan ya biya sannan kuma ya rubuta sunayen waɗanda suke bin shi bashin da garin da suke da inda suke sai da idan ya mutu yan uwansa su san waje na suwa na kiran suna bin sa bashi dan su yi kokari tsakanin yan uwa da abokanan arziki su biya masa bashin da ke kansa wannan yana da matukar muhimmanci rubuta wannan mutum ya aji dan ta aiyewa ka mutu ana bin ka bashi kai baka yi bayani ba ga iyalinka baka bari ba a rubuce shi kuma wancan ya ki zuwa ya zo ya bayanin cewa ai ina bin wani bashi yi shiru kuma ba cewa ya yafe ba kaga an barka da matsala kenan sai hadisi na uku a matsalar الثالث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مات رجل فغسلناه وكفناه لعل على صاحبكم دينا قالوا نعم ديناران فتخلف قال صلوا على صاحبكم فقال له رجل منا يقال له أبو قتادة يا رسول الله هما علي فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما عليك وفي مالك والميت منهما بريء فقال نعم فصلى عليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول وفي رواية ثم لقيه من الغد فقال ما صنعت الديناران قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مات عم حتى كان آخر ذلك وفي الرواية الأخرى ثم لقيه من الغد فقال ما فعل الديناران قال قد قضيتهما يا رسول الله قال الآن حين بردت عليه جلده أخرجه الحاكم والسياق له والبيهقي والطيالسي وأحمد بإسناد حسن كما قال الحيثمي وأما الحاكم فقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي والرواية الأخرى مع الزيادات عندهم جميعا إلا الحاكم إلا الزيادة الثالثة الثانية الثانية فهي للطيالسي وحده جميل حديثي نوفي cikin wannan matsala hadisin Jabir dan Abdullahi Allah shi kare da gare shi kana yace mata rajulun wani mutum ya mutu fa ghassalnahu sai muka yi masa wanka na gawa wa kaffannahu muka sanya masa likafani wa hannafnahu muka sanya masa turare irin wanda ake sa mamaci wa wada'nahu li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haythu tuda'u janaiz muka ɗauke shi muka je muka ajiye shi don manzan Allah ya zo ya masa sallah a daidai inda ake ajiye gawawwaki don a yi masa sallah wato sai wannan yi nuna a lokacin manzan Allah a wani wuri da aka saba duk wanda ya mutu a Madina nan ake kawo shi a yi masa sallah an gane ko inda makamu Jibril a wurin da ake kira makamu Jibril ma'azan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato wani wuri ne tsakanin masallacin manzan Allah zuwa makabartan Baqi na aka saba duk wanda ya mutu a Madina a lokacin manzo Allah sai an kawo shi nan a masa sallah to sai muka je muka aje wannan mutum a wannan waje da ake kira maqamu jibril ثم آذنا رسول الله صلى الله عليه sallam وسلم بالصلاة عليه sannan muka je muka shelanta wa manzon Allah muka sanar da shi cewa ya kamata a zo a yawa wannan bawan Allah sallah azanna mun sanar da shi an gane ku daga al'azan ne wanda al'azan dama yana nufin sanarwa ko shela a ma'ana sai manzo Allah ya biyo mu fa fatakaffa kutan ya dan yi taki wani adadi na taku na taku sun makala sannan sai ya ce la'alla ala sahibikum dainan shin akwai bashi ko akan dan uwan naku ko ba bashi akan sa qalu na am suka ce eh akwai bashi akan sa dinara ni ana bin shi dinari biyu fa ta kallafa sai manzo Allah ya dan ja da baya qala yace sallu ala sahilikum ku je ku yi masa sallah fa qala minna yuqalu lahu abu qatada jabir yace sai wani mutum cikin mu da ake kira abu qatada yace ya rasulullah huma alayya ya manzo Allah na dauki nauyin wannan dinari biyan zan biya masa fa ja'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sai manzo Allah ya fara cewa da shi huma malik suna kanka a cikin dukiyarka suna kanka a cikin dukiyarka wal mayyitu minhu ma bari ka yadda mamacin ya barranta daga wannan dinari biyun yanzu abin ya koma kanka fa qala na amin sai eh na ji manzon Allah suna kaina suna cikin dukiyata bari azzimmatuhu kenan yanzu shi ba abin sa fa salla alaihi sannan manzon Allah ya yadda ya masa sallah فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لقي أبا قتادة يقول tun daga lokacin sai manzo Allah ya zanto da zaran ya gamu da Abu Qatada sai ya ce da shi wa fi riwayatin a wata riwaya sun laqihu min al-gadi yawaye sai ya gamu da shi a washe gari ko dai a ce duk lokacin da ya gamu da shi ko a ce a washe gari ya gamu da shi fa qala sai ce ma sana'ati dinarani yaya dinarin biyu suka yi <laughs> yaya dinarin biyun nan suka yi ka biya masa ko kuwa qala ya rasulullah inna ma mata am manzo Allah zai ji nan fa ya mutu ma'ana akwai lokaci a gaba mai tsawo ko da ban biya daga jiya zuwa yau ba zan biya gobe ko jibi ko gata jiya je bai rasu hatta kana akhra zalik har sai da zanto karshen lamarin da sai da sai da yayi biya sannan manzo Allah zai tabbayar sa wa fi riwayat ukhra a wata riwaya ta daban sun malakayahu min al-gadi manzo Allah ya sake gamuwa da shi a washe gari fa qala ti ma fa'ala dinarani ya ya dinari biyan suka yi kala sai ce kad qabaituhuma ya rasulullah wato dai tambaye shi jiya yace ya dinari biyu suka yi sai yace manzo Allah ba je ya rasu ba ai zan biya sai aka waye gari sai manzo Allah sai muwa da shi sai yace ya dinari biyu nan suka yi sai yace kada ka bai ma ya rasulullah ai da riga na biya ya manzo Allah qala sai manzo Allah ce al'ana hina baradat alaihi jilduhu yanzu bayan ma har fatarsa ta riga ta fara hucewa daga azaba fatarsa ta riga ta fara mai hucewa ma'ana ta dan fara yin sanyi shine baradat alaihi jildu an gane ko ko kuma a'a ya zanto ma'anarsa al'ana shine ba da wannan dai ma'anar ta farko ita ce dai ma'ana ta fitowa ta zahiri shi yasa ko malam yayi lamba akan ta yace bi sabbi rafil azabi anhu ba da wafa'i daini an gane ko al'ana hina baradat alaihi dainu a yanzu da ka biya ne fatarsa ta samu ta sanyi an fahimta ko bayan ka riga ka biya masa bashin ne fatarsa ta samu ta fara hucewa daga me daga azaba da aka fara masa a sakamakon bashi da ake yi wato ya kamata wannan hadisin kowa je gida ya karanta yan uwansa da abokanansa me mace ya karanta mata ba wasa bane ba abu dai idan mutane sun san waɗannan hadisan kuma sun gaskata daga manzan Allah suke suna girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga mutum ba zai shiga cikin harkar bashi ba in ba ya zama larura ba dan ba karaman matsala bace ba wannan akhrajahu al-hakim wa siyaqu lahu wal bayhaqi amma yau sai ka zana mun mutum miliyan kaza miliyan kaza kawar ma wasa wallahi idan ka zo su ba su suka sai ka dauka wasa ake ba da gaske ake ba miliyan goma miliyan ɗari miliyan hamsin irin mutanen da suka cinye kudin bashi din nan suka yi ta ba mu roƙa kuɗi kaga an ce ana bin wani miliyan ɗari uku da hamsin miliyan 500 ah, to shi zai biya wannan kam a san wannan sai dai ko sai ya fi masa ko sai masa Allah ya sa in ba haka miliyan 500 to ina zai je samu ta jiya kashe kudin shi gaba daya ko ya yi gida ya yi katuwar katanga ko ya yi gida ko ya tara maroka ko ya yi ta soya taji ana cin shi da abokanai ya cinye kudin gaba daya ko ya sai motocin da yanzu kuma ya zo baya iya maintenance su maintenance su ma ya gagara da sauran da abubuwa da mutanen mu suke na alfahari ko ya je ya auro ya a wani gida na kasaitan da ya fi karfin aljihunsa to wannan suna faruwa ya ci bashi don yi aure na ketare ne da wuce sa'a <laughs> a zuwa kare amarci kuma kai ga bashi a kanka an fahimta ko kuma duk irin auren da yake ba don Allah ba sai ga albarka cikin sa ba ta da yawa a cikin azaba ake su mutane na nesa suke ganin ka wani ya more shi kuma yana nan cikin musiba ba wanda ya san halin da yake ciki irin dai ba zai iya guduwa ba ne ba zai iya kubucewa ba don kuma yana jin tsoron gidan da ya auro idan ya saki ya za a yi wai Allah rufa mana asiri akhrajahu al-hakim wa siyaq <laughs> wa siyaq lahu wal bayhaqi wa tayalisi wa ahmad bi isnad hasan kama qala al-haythami sanadin hasan kama yadda haythami ya fada wa al-hakim fa qala sahih al-isnad ووافقه الذهبي والروايه الاخرى ما الزيادات عندهم جميعا الا الحاكم الا الزياده الثانيه فهي للطيالسي وحده akwai tambihi guda biyu game da wannan ya ce mai tambihani a fada hadar hadis an na kaba a abi kasa da tambidaini kana ba da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam a alalmai wa hada muskilu fa kasa hana abi kasa نفسه أنه قضاه قبل الصلاة كما سيأتي ذكره في المسألة 51 فإن لم تؤمن القصة على التعدد فرواية أبي قتادة أصح من حديث جابر لأن فيه عبد الله بن محمد بن أقيل وفيه كلام وهو حسن الحديث فيما لم يخالف فيه وأما مع المخالفة فليس بحجة والله أعلم malam albani kenan Allah dukan su da gafara yace afad al hadithu anna qada abi qatada liddain kana ba'da salatin nabi sallallahu alaihi wasallam al mayyit wannan riwaya ta wannan hadisi na Jabir ta nuna cewa ta fa'idantar da mu cewa Abu da ya biya bashin nan ne bayan manzon Allah ya yi wa wancan mamaci sallah haka ne bayan an yi masa sallah har da kwana ɗaya ma ko kwana biyu sannan ya ya biya bashin haka riwaya ta nuna wa hadha to ko wannan wani abu ne mai daure kai mai rikitaswa saboda mai faqad saha an abi qatada ta nafsihi riwaya ta tabbata daga shi kansa abu da annahu qadahu qabla salati ya biya bashin nan tun kafin manzon Allah ya ce zai wa wannan mutum sallah kama sai ya ce zikirhu fil mas'ala alwahida wal khamsi kama yadda ambatan hakan zai zo a cikin mas'ala ta 51 fa in lam tuhmal al qissatu ala ta'addud in dai ba za mu ɗauki wannan cewa ai kissa ce daban-daban ba wato kissar muta'addila ce ba kissa ce wahida ba in ba haka za mu yi ba fa riwayatu abi qatada asahhu min hadith jabir Ruwayar abu qatada da shi da kansa yake bada bayanin kansa ta fi inganci sama da ruwayar jabir da yake bada labari game da wa game da abu qatada kar ku manta ruwayar da muka karanta mu yanzu muka yi bayani ruwayar wace ce jabir jabir ne yake cewa wani mutum ya mutu abu da ya ce zai biya masa bashi kuma ya biya masa bayan mutuwar sa da kwana ɗaya ko da kwana biyu kamar yadda muka gani amma a waccan riwaya da zamu karanta nan gaba abu kata da yana nuna na yadda na biya masa bashi sannan manzon Allah ya masa sallah a riwayan Jabir sai bayan an yi sallar ma bayan an binne shi da kwana biyu sannan abu kata ya biya to kaga akwai cin karo tsakanin riwayar Jabir da riwayarwa abu kata da to shine yake cewa ko dai mu dauki kissar cewa kissar daban-daban ce kissar wancan mutum na Jabir ya biya bashi bayan ma an binne shi da kwana biyu daban take kissar wannan mutum wanda Jabir sai da ya biya masa sannan akai sallah ita kuma daban take wato kaga ya zama kissar daban-daban in kissar daban-daban ce kaga ba cin karo da juna shine yake cewa fa in lam tuhmal al qissatu ala ta'addud in ko ba mu dauki kissar cewa daban-daban ce ba fa riwayatu abi kata da asafu in dai mun ce din riwaya ɗaya ce to dole mu rinja da ɗaya kan ɗaya kenan to anan sai riwayan abu kata da fi inganci sama da riwayan jabir saboda me li'anna fihi abdullah ibn muhammad ibn aqil domin a riwayar jabir a sanadin akwai abdullah ibn muhammad ibn aqil wa fihi kalamun shi akwai ta cewa akan sa game da magana malaman hadisi wa hadisi al-khalafi in ya rawaito hadisin da bai ci karo da riwayar kowa ba to hadisin sa ya zama hasan wa amma ma al-mukhalafa amma in ku ya rawaito hadisi kuma ya saba wa waɗansu mutane falaysa bi hujja to ba a hujja da hadisin sa sai a dauki ruwayar waɗancan mutane da ya saba wa waɗanda suka fi shi inganci wallahu a'lam ina fata mun fahimta yanzu ko dai mu ce kissa daban-daban ce in mun ce kissa daban-daban ce ba mai ba matsala amma idan mun ce kissa ɗaya ce to tsakanin ruwayan Jabir da ruwayan Abu Katada wace zamu inganta ta Abu Katada saboda dalilai malam Albani ya ambaci dalili daya eh, wato shine cewa riwayan jabir a sanadinta akwai abdullahi bin muhammad bin akil ko wanda ke fihi kalamu to kaga shi yasa kuma ga shi ya saba wanda suka fi shi inganci don haka ba za a aiki da hadisin sa ba sai a aiki da wancan to ballantana kuma dama kissa idan aka ce shi sahibul kissa ya ce ga abin da ya faru kuma wani wanda ya bada labari akan sa ya ce ga abin da ya faru wa za a gaskata sahibul kissa an bayyana ko. Ah. maimuna bintul haris aka ce yaushe manzon Allah ya aure ki bayan yayi ihrami da aikin haji ko umara ko baya cikin ihrami tace a'a baya cikin ihrami ya aure ni ka Abdullah da Abbas yaushe manzon Allah ya aure maimuna sai ce ya aure ki? yana cikin ihrami kuma hadisin wancan riwayar sa ingantacciya ce wanda hadisin riwayar sa ingantacciya ce anan wa zamu rinjayar hadisin maimuna da annaha sahibatul qissa eh, sahibul qissa adra bi qissatihi shi wancan ba da labarin yake game da ita ita da ta aure ka ai ta tafi sanin kowa yanzu wa zai fi ka sanin ranar dauran auren ka <laughs> ai ba da zai fi ka sani wa zai fi ka sanin ranar tarewa wa da zai fi ka sani wani ya zo ce rana kaza ka daura aure ka ce a a rana kaza ne ai sai mu ce da Allah ka daina musu da shi shine ba umma kai bin ta daga ji shi kawai dan cin gora da alawa sai ka zo kana ana musu da shi fa'ida ta farko kenan sai fa'ida ta biyu أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفع بقضاء الدين عنه ولو كان من غير ولده وأن القضاء يرفع العذاب عنه فهي من جملة المخصصات لعموم قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد sannan waɗannan hadisai da muka karanta sun fa'idantar da cewa annal mayyita yantafi bi qada'i daini anhu shi mamaci yana amfanuwa da biya masa bashi inda ka in ka biya wa mamaci bashi zai amfane shi haka walau kana min ghairi waladihi ko da wanda ya biya bashin nan baya cikin ƴaƴansa wa annal qada'a yarfa wal azaba anhu kuma biya masa bashin nan yana dauke masa azaba an gane ko fa hiya min jumlatul mukhassisat waɗannan hadisai guda uku suna daga cikin hadisai da suka yi taksisi li umumi qaulihi ta'ala dangane daga mamman fadin Allah ta'ala da ke cikin wa Allah insan illa masa wannan aya tana cewa dan adam baya da komai sai abin da yayi da kansa to kaga wanda zai ce idan ka mutu ko da wani ya biya maka bashi wannan bashin bai sauka ba tunda ba kai ka biya da kanka ba ile ya kafa hujja da fadin Allah ta'ala wa Allah lil insani dan adam yana cin ribar abin da shi ya gabatar ne da kansa ba komai a kansa sai wanda ya gabatar da kansa sai ma da ce eh wannan aya ce amma amma waɗannan hadisai kuma khassa ne gamamman wancan hukunci an samu takhsis din sa daga cikin mukhassisat din waɗannan hadisai da muka karanta a wannan babin domin sun nuna fa'idar cewa ashe a iya biya mutum bashi kuma hakan ya amfane shi wali kaulihi kuma sun zama sun khassasai umumi da ke cikin faɗin Allah ta'ala idza matal insanu in qata amaluhu wato faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake idza matal insanu in qata amaluhu illa min salat ko idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salat idan mutum ya mutu duka gaba ɗaya ayyukansa sun yanke sai ta hanya guda uku a ciki sai ya ambaci sadaka jariya ilmin yuntafa bihi waladan salihin ya da lahu ya nuna ta wannan kawai zai samu fa'ida to amma ga wannan hadisin kuma ya kawo wata fa'idar shine idan an biya mutum bashi shi ma dai yantafi bihi wato kaga umumin da ke cikin wancan hadisin ya zama mukhassas ne bi hadhihi al ahadith allati zakarnaha wa sharhnaha ina fata an fahimta wato kenan kafin mutum ya magana akan mas'ala yana da kyau ya tattara dalilanta a inda yake zaton za a same su da ba haka ba idan mutum ya dauki umumin fadin Allah ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a sai ga ashe mamaci ba ta fa'ida da zai samu dan ka biya masa bashi tunda ba shi ya biya da kansa amma kuma in ka karanci hadisan sai ga sun yi takhsisin umumin waccan aya wanda kuma sananne ne a wajen malamai cewa la ta'aruda bainal am wal khas ba can karo da juna tsakanin gamamman hukunci da kuma wani ke keɓantacce da ya zo kan wata mas'ala ta daban wannan hadisi rawahu muslim wal bukhari fil adab al mufrad imam muslim ya rawaito shi cikin ingantaccen littafin sa amma bukhari ya rawaito shi a cikin littafin al adab al mufrad wa ahmad haka imam ahmad ya rawaito shi sai ma laifi mai walakin al qada'a walakin al qada'a anhu shay'un wat tasadduq wat tasadduq anhu shay'un akhar فإنه أقل من التصدق وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا فإن صح ذلك فيه وإلا فالحديث فالأحاديث التي وردت في التصدق عنه إنما موردها في صدقة الولد عن الوالد عن الوالدين وهو من كسبهما بنفس الحديث فلا يجوز قياس الغريب عليهما لأنه قياس مع الفارق كما هو ظاهر ولا قياس الصدقة على القضاء لأنها أعم منه كما ذكرنا وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في المسألة 117 جميل wata matsala ce ta fi kuma da albani ke so ya kawo kuma ya faɗi matsayarsa shi a kai Ya ce walakin alqada an hushai cewa a biya wa mutum bashi lokacin da ake bin sa bashi bayan mutuwarsa wannan fa daban wa tasadduqa anhu shay'un akhar kuma cewa bare ya dauki kuɗi a cikin dukiyata ba wai biya masa bashi zan ba in yi sadaka da akai masa ladan yace wannan kuma daga. kada mu dauka hadisan da suke nuna halaccin biya masa bashi a iya kafa hujja da su wajen halaccin yi masa sadaka kuna fahimta da kyau abin da yake so ya ce da mu kenan fa innahu akhassu min at-tasadduq domin biya masa bashi hukunci ne keɓantacce ya fi sadaka rashin faɗi takaitacce ne keɓantuwa wato hukunci ne mafi keɓantuwa sama da sadaka sadaka tana da mai faɗi dai da aka ce wane ya yi sadaka a madadin wane wato a kaiwa wane ladan ta wa sadakar abinci ce ta wa sadakar kuɗi ce ta wa haka haka wani abu cewa a kaiwa wane ladan kaga wannan yana da faɗi amma bashi wani ya biya wani bashi kaga ke bandacin abu ne baya da fadi irin yadda sarka take da fadi wa qad naqala ba'dhum al-ijma' ala wusul sadaqati ila al-mayyit mutlaqan Waɗansu malamai sun nakalto ijma'i cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa sadaka takan isa zuwa ga mamaci idan an yi masa sadaka mutlaqan ko da waye ya masa haka waɗansu malamai suka ce yace fa in sahha zalika in har wannan ijma'in ya inganta fihi a ciki to wa illa in ko ba haka ba fal ahadithu allati waradat fi tasadduqi anhu hadisan da suka zo suke magana akan ayi wa mamaci sadaka inna ma mawriduha fi sadaqatil waladi anil walidaini wannan hadisai sun zo ne kaɗai a inda ɗa yayi wa mahaifansa sadaka wa huwa min kasbihi ma bi nasl hadith ai kuwa da kamar wani abu ne da iyaye suka yi tsoro yadda hadisi ya nassanta ke fa la yajuzu qiyasul gharibi alaihima ba shi halatta kuma a kawo wani wanda ba ɗansu ba ce shi ma in ya yi musu sadaka daidai yake da ta ɗa ba za a yi kiyasin wani mutum wajen ɗa ba daidai da ɗa wajen cewa yadda in ɗanka ya sadaka za a kai maka ladan to haka yin abokinka ma ya sadaka a madadinka za a kai maka ladan bayan mutuwarka ba zai yi ba dan shi ɗa kamar wani abu ne wanda yake naka ne kai wani yaro ya kawo ƙaran mahaifinsa yana tambayar shi kuɗi shi kuma baya so ya bashi maza Allah ce dole ka bashi ai anta wa maduka li abik kai da abin da ka mallaka dan na baban ka ne to kaga ai wani mutum wanda kuma ba da bane ba shi zai shiga cikin wannan hukuncin ashe kasancewar da idan yawa mahaifansa saraka za ta kai baya nuna yin aboki ko makwabci ko wani dan uwa da ba da ba saraka ita kuma za ta kai abin da malal albani yake so ya tabbatar ke ita li'annahu qiyasun ma al-farid in mun qiyasun wani mutum wanda ba da ba a daidai da da to mai kiyasi tare da bambanci kama huwa zahir shi kuma an so a yi kiyasi wanda ba bambanci tsakanin almakis wal makis alai wala qiyasu sadaqati al qada kuma ba za mu yi kiyasin sadaka ba akan biyan bashi biyan bashi nasi ya zo da shi sai mu ce to ko da sadaka ba ta zo ba a cikin nasi bai kiyasin ta akan daidai da biyan bashi mal albani ce ba za mu yi wannan ba li'annaha a'ammu minhu dai ita sadaka ta fi biyan bashi fadi ta fuskar ma'ana kama zakarna kamar yadda muka riga muka faɗa abin da dai malam albani ke so ya kai gare shi cewa idan mutum ya mutu ya halatta a biya masa bashi mutlaka wanda zai biya masa bashin nan yana cikin dangi baya cikin dangi dan uwa ne bare ne ya halatta ya biya mishi amma idan mutum ya mutu wani ba zai masa ba sadaka ta amfani sai in ya zanto dangantaka shi da wannan mai yin sadakar mai ce haifayya in ɗa ne yawa mahaifansa sadaka to wannan sadakar za ta yi za ta kai domin wato shi ɗaɗin mallaka ne na mahaifansa to amma wani wanda ba ɗa ba aboki yayi wa yayi a madadin abokinsa to wannan ladan ba zai kai ba namiji ya sarka a madadin matarsa ladan ba zai kai ba mace ta sarka a madadin mijinta wannan ladan ba zai kai ba wannan duk ya shiga cikin fadin wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ihu sawfa yura idan muna so mu nuna halaccin sai mu kawo hadisi khas wanda ya nuna haka. amma ba mu yi sa ba akan biyan bashi domin shi kansa biyan bashi ai ya shiga cikin fadin wa Allah lil insani illa ma sa'a amma sai hadisi yazo khas akan biyan bashi sai ya fitar da shi daga fadin wa Allah lil insani illa ma sa'a to dan haka sadaka kuma ita ma tana cikin wa Allah lil insani illa ma sa'a sai maganar dayewa mahaifinsa sadaka ta fita daga ta zo da hadisi khas akai to kuma idan aboki zai sadaka ga abokinsa mace za ta yi sadaka dan mijinta miji zai sadaka dan matarsa su ma suna bukatar ne hadisi khas in ba haka ba dole sai mu kyalisa a cikin me annasul am shine wa Allah sallallahu alaihi illa mata wanda ita ce hujjar Sheikh Nasiruddin Albani wanda ba karamar hujja bace ba kamar da kuke iya gani wa sayati li hadhihi al-mas'alati ziyaratu bayanin fil mas'ala al-sabi'ata ashara ba'da al-mi'a karin bayani zai zo a cikin mas'ala ta 117 nan gaba akan dai wannan mas'ala ta shin in wani yayi wa wani sadaka wanda ba da ba za je ba bayani zai zo a kanta su muku a yanzu duk yawanci abubuwan da ake yi zaka samu sadakokin da ake yi ba na ya'ya din bane ba kai tsaye haka الحديث الرابع حديث النبي أنا هو أتكلم عن مسألة عن جابر أيضا أن أباه استشهد يوم أحد وترك ست بنات وترك عليه دينا ثلاثين وثقا فاشتد الغرماء في حقوقهم فلما حضره حداد النخل حداد النخل حداد النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك عليه دينا كثيرا وإني أحب أن يراك الغرماء قال اذهب فبين كل تمرة كل تمر على حدة ففعلت ثم دعوت فغدا علينا حين أصبح فلما نظروا إليه اغدوا بي تلك الساعة فلما رأى ما يصنعون أطاف حول أعظمها بيدرا أعظمها أعظمها بيدرا ثلاثا ودعا في ثمرها بالبركة عليه ثم قال ادعوا أصحابك فما زال بكيل وما زال يكيل له حتى أدى الله أمانة والدي وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجو إلى إخواتي بثمرة أخواتي ولا أرجو إلى أخواتي بثمرة فسلمت والله البيادر كلها حتى إني أنظر إلى البيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص ثمرة واحدة فواقيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وذكرت ذلك له فضحك فقال ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما فقال لقد علمنا إذ صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صنع أن سيكون ذلك أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له ورواه بنفسه أبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد مطولا ومختصرا وفيه عند أحمد زيادات كثيرة لم أوردها خشية الإطالة hadisi na hudu daga Jabir dan Abdullahi kuma anna abahu tushhida yawma Uhud mahaifinsa yayi shahada a ranar yakin Uhud wa taraka sitta banatin ya bar yan mata hudu a matsayin ƴaƴansa banda Jabir din kenan wa taraka alaihi dainan kuma ya bar bashi a kansa wannan bashi shine 30 wasqan wusuki 30 an gane ko kowane wusuki ɗaya shine sa'i nawa sa'i 60 60 har sau 30 abinda ake bin su ba shi kenan musu ki 30 na dabino fashaddal gurama fi huquqihim masu ban bashi suka matsanta dangane da haƙƙin su cewa a biya mu haƙƙin mu a ce kaga ba laifi kai wajen ka zo ka ce a biya ka ka da kake bin wane kar a ce yan daga mutuwa in ma ban da rashin tausayi daga mutuwa ai suna tarwa kai falamma hadarahu idadun nahli yayin da lokacin cin dabino ya zo shine idadun nahli an-nakhli me zamu ce cin dabino zamu ce ko me eh lokacin da kakar dabino ta zo to ai ka san ana faɗan kakar abu daban dan kaka ya shafi komai da komai amma kaga idan gero da dawa da maiwa mukan ce idan lokacin girmin su ya zo wake mukan ce idan lokacin roro ya zo to dabino kuma idan lokacin bai ya zo sauka ake cewa to shi da hidadun nakhli hidadun nakhli idan lokacin saukan dabino ya zo shi ne hidadun nakhli falamma hadarahu hidadun nakhli lokacin da saukan dabino ya zo ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jabir yace sai na je wajen manzon Allah fa qultu ya rasulullah kada alimta anna walidi tushhida yawma uhud ka san cewa mahaifina yayi shahada a yakin uhud wa tarka alaihi dainan kaseera kuma ya bar bashi mai yawa wa inni uhibbu an yaraka al ina san ka zo masu bashin nan su ganka a wuri na ila in sun ganka in ma abinda na basu bai kai duka ba sa kyale sauran kuma sai nan gaba a hadu wato in bayar da wani abu su hakura da wani wato yana so manzo Allah zai masa shafa'a kenan kana sai manzo Allah ya izhab fa baydar kullu tamrin ala hida je ka ware kowanne dabino kashi kashin sa daban-daban tunda wannan an nuna dabinan gonar sa nau'ika ne daban-daban akwai wannan iri kaza ne akwai wancan iri kaza ne akwai wancan iri kaza ne je ka ware kowanne daban-daban shine fa baydar kullu tamrin ala hida fa qult fa fa'altu sai na je na yi haka thumma da'awtu sannan sai na kira fagada alaina hina asbaha da safe ko sai manzon Allah ya zo wajen bayan gari ya waye falamma nazaru ilaihi yayin da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ughuru bi tilka sa'a wato kai ka ce zuga su aka yi a wannan lokacin su zo su tambaye ni baki na wato shi yayi kira manzon Allah ko da idan sun ga manzon Allah da safe wani ma zai ce kai ni ni dai gaskiya ba zan iya zuwa ba ga manzon Allah wajen yace ina bin Jabir wani abu ya dan yi kwana idan mutanen suka ragu gaya sai biya waɗansu waɗansu kuma sai nan gaba amma abin mamaki da sai ga manzon Allah kai ka ce zuga su akai ma kai sai kun ji <laughs> bukatan jami'ar shi dai bata biya ba a wannan lokaci falamma ra'a ma yasna'un yayin da manzo Allah ya ga abin da suke yi sun zo duk sun zo zare da kowa yana son a baki sun zo zare da kowa yana son a baki a fafa haula a azumiha baydaran salasa sai manzo Allah ya je ya samu ka san dabinin da ya fi girma sai kiwa shi so uku tunda an ware dabinin kashi kashi dabinin ka san da ya fi girma sai kiwa shi so uku a fi samar ya bil baraka ya addu'a da albarka cewa ya Allah ka sanya albarka a wannan taron dabino ya Allah ka sanya albarka a wannan kashin dabino sun majalasa alai sannan sai maza Allah ya zauna kusa da wajen sun makala sai ya ce da jabir udu ashabaka kirawo su su zo su karɓi bashin su fa ma za la yakila lahum sai kowa zo da buhunsa wasu kina kake bi sai kaza jabir ya auna ya bashi ya tuka eh tafi wannan ma zo wasu kina wa kaza ya auna ya bashi ya tafi wancan ma haka yace fa ma za la yakila lahum bai kushe ba yana auna musu yana ba kowa kasansa yace hatta adda Allahu amanata walidi wato Manzala da kai sai rinka auna musu shi jabir yana zaune a wajen yace kirawo su da suka zo manzo Allah yake auna musu jabir yace fa ma zalai kidahum manzo Allah bai gushe bai na auna musu hatta adda Allahu amanata walidi har sai da Allah ya biya amanar mahaifina a nan wurin za ku karfin tauhidi da girman akidar sahabbai yace hatta adda Allahu amanata walidi bai ce ba hatta adda rasulullahi bai ce ba har sai da manzon Allah ya biya bashin da ke kan mahaifina sai ce har sai da Allah ya biya saboda dabinan kadan ne waye wai tashi amma manzon Allah bai yi addu'a ya roki Allah shi addu'a ne cewa Allah sa albarka Allah kuma ya ansa karshe faralin gaba din sa koma zuwa gawa wannan shine hakikanin tauhidi shine aqida kaga yadda sahabbai suke yace wa ana wallahi radin yace wallahi ni dinnan ina mai yadda har zuci an yu'addi Allahu amanata walidi ya sake mai tsaka. ina mai yarda ga shi Allah ya biya bashin da ke kan mahaifina amana da ke kan mahaifina wala arji'u ila aqwati bi tamratin ko da ba zan koma wurin yan uwana mata da kwayar dabino ba in dai wannan wanda aka yi din ya biya bashin to ni na yarda yace wannan ita ce aqidata fa sallamtu wallahi albayadira kullaha hatta inni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullah ka annahu lam yanqus tamratan wahida yace na biya na bayar da dukkan kashi-kashi na dabino din a matsayin wuyan bashi amma wannan kashin guda da manzan Allah ya tsaya a kusa da shi ya wannan addu'a kai ka ce ba a rage ko da kwayar dabino ɗaya ba a cikinsa yana na yadda yake fawa faitu ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam magariba da na gama biyan mutane sai na tafi da magariba da je samu manzan Allah fa zakartu lahu zalika na ambata haka gare shi fa dhahika sai manzan Allah ya fashi da dariya ce manzo Allah na gama biya komai kuma ga wani wannan kasan ma kawar ba wa dauki komai a ciki ba ma'ana ina da ragowar wani nan ma a gida fa qala sai manzo Allah ya ce iti bakarin wa umar fa akhbiru je ka wajen abubakar da umar ka ba su labari fa qala da yaje ba su labari sai suka ce laqad alimna iz sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sai kunu zalik da amma mutun daga muka ga manzo Allah yayi abin da yayi mun samu yakinin hakan za ta faru za ka biya bashi har ka samu ragowa tun daga wannan Allah ya zagaye wannan dabinan kuma ya yi addu'a to mu mun samu garantiya har ya ne a cikin zuciya bai hikimar maza Allah cewa aje wajen Abubakar da Umar saboda karfin imanin su ma'ana Jabir ya ƙara jin shaida daga bakin su ma'ana wannan ya nuna da Abubakar da Umar sun fi kowa fahimtar manzon Allah shi Jabir sai da abin ya faru amma su suna ganin dama ya kewaye ya dabi na masu sa sun ba su lokaci ba sun san yau Jabir ya gama biyan bashi kuma zai samu ragowa a gida amma shi Jabir sai bayan an biya an samu ragowa da haka sai manzo Allah ce je ka tambaye su gaji za su taimaka. maka tun da yaqinin su ya tsara da sauran sahabbai sanayyar su da manzon Allah ta tsara ta sanayyar sauran sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu ya dace kenan kuma wani mutum ya zo zagi Abubakar ko ya zagi Umar kwanaki na ya waɗansu wurare da ake zagin sahabban manzan Allah na ce da wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza sai waɗansu suka yi ya suka je suka faɗa mai martaba sarkin Kano cewa wai yadda fa aka ba labari na wai wai na ce a gidansu ana zagin sahabbai to amma kaga ai ba su fito fili sun kare ta ba sun san cewa dan gidan ya tashi ya je wurin zazzaki ya mu baya ko muna da bidiyo kaset ai ba haka kawai muke magana haka kawai ta ganin dama ba akan titi in mutum yi magana ya san me ya taka in kai ji kawai ya ce ai wasan jefe jefe me ya taka katon goge wanda zai fasawa wani abokin abin nan yasa sai muka faɗa kai tsaye kuma duk gidan tun daga ya'ya hajji ko ba abubakar ba umar ba usmanu a gida. ku je ku bincika ku da haka shi a gada suka yi a cikin gidan a nono suka shata saboda haka ba sharri muke wa mutane ba wata riba za mu samu idan mu yi wa mutum sharri ba wata riba na kai wa mutum sharri Allah bai yi alkawalin lada ba idan kai wa mutum sharri zunubi ne alkawali saboda haka ba sharri a ciki abu ne wanda muke da tabbar muke da hujja akai Allah tsare mana imanu wannan hadisi a sarrafa al-bukhari a wurare daban-daban wa siyaqu kuma ziyadati lahu jerin hadisin tare da kare-karen da ke ciki duk bukhari din ya rawaito sa wurare daban-daban abu wa nasa'i wa darimi wa ibn majah wal bayhaqi wa ahmad وأحمد wa mukhtasaran Imam Ahmad ya kawo shi a wani wurin da tsawo wani wurin a takaice wa fihi inda Ahmad ziyadatun kasira a wurin Imam Ahmad akwai ziyada daban-daban wato karin lafazza wanda Imam Bukhari bai roito ba shi ma duk sun inganta sai dai malam yace lam uridha khashiyatul itala ban kawo su anan ba dan jin tsoron karin tsawaita da yawa an gane ko to sai hadisi na biyar na karshe anan الخامس عنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهل له ويقول من من يهده الله فلا مضل مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه ينزل جيش يقول صبحكم ومساكم من ترك مالا فلورثته ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي وإلي وأنا ولي وأنا ولي المؤمنين وفي رواية لكل مؤمن من نفسه أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات وأحمد والسياق له وأبو نعيم في الحلية والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط مسلم والزيادة الثانية له وللبيهقي والثالثة والرابعة لأحمد والرواية الثانية لمسلم وفي باب عن ابي هريره عند الشيخين وغيرهما وغيرهما حديثي نبير عنه دقدي جابر بن عبد الله هكذا ايضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب maza Allah ya kasance yakan tashi ya hudu ba wa ya hamdulillah ya gode wa Allah ta'ala lafazin hamida ya hamadu da haka zaka ce innal na inna amma sau dama suka da mutane suna cewa na hamuduhu har malamai bugawa ne sosai a larabci sai ce na hamuduhu wai abin ya yi nauyi sosai fa Allah ya hudu ba ya bude da godiya ga Allah wa yusni alaihi ya bi shi bima huwa lahu da abin da ya cancanci a yaba Allah da shi wa man yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la inna khayral hadisi kitabullah وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ماذا الله يكن بودي هكذا خطبة إذا زي خطبة وكان إذا ذكر الساعة ya kasance idan ya ambaci kiyama ihmarrat ainahu idanunsa sukan yi ja wa ala muryarsa ta tsaga sama wa shadda ghadabuhu damuwarsa ta kan tsananta ka annahu kai ka ce gargadi yake wa rundunar mayaka an fita filin daga ya kulu kan ce sabbahakum wa masakum lafazin sabbahakum wa masakum laraba suna amfani da shi dan zabura su idan sun ce sabbahakum suna nufin ata alaikum al'adu sabahan yani baghatakum al'adu sabahan ko masakum baghatakum al'adu masa'an ga abokin adawa nan yayi sammakon kawo muku hari ko ga abokin adawa nan ya zo kawo muku hari da yamma abin nufi ku shiga taitayin ku kintsa ku tashi lafazin sabahakum wasakum abin da yake nufi kenan ku shiga taitayin ku ku kintsa man taraka malan fali warasati dukan wanda ya bar wata dukiya bayan mutuwar sa to wannan ta magadansa ce wa man taraka daya'an wanda ko ya bar ƴaƴa ko iyali aw dainan ko ya bar bashi fa alayya to wannan yana da wa ana waliyul mu'minina a wata riwayar wa ana aula bil wato ni ne mafi cancantar mummunai a wata riwaya ni ne mafi cancanta bi kulli mu'minin game da kowane mummuni min nafsihi sama da kansa wato ina da haƙƙi akan kowane mummuni saboda haƙƙin da yake da shi akan kansa an fahimta ku mahallin shahid dai a nan gurin ya zana manzon Allah yana biya wa mutane bashi ya ce idan mutum ya bar dukiya ta magadansa ce amma idan mutum ya bar bashi a kansa to wannan ya zo za biya masa wato wannan shine hujjar akan cewa duk wanda ya zama wakili na manzan Allah wajen shugabantar al'ummar manzan Allah to haka ya kamata ya dauki wannan nauyin gwargwadon nauyin wakilcinsa karamin wakilci ko babban wakilci wato duk wanda ya zama waliyul amri na mutane shugaba na mutane a taskar kuɗin mutane na hannunsa yana iya tasarrufi da ita cikin sharri ko alkhairi to ya tabbatar ya yi amfani da taskar nan cikin mai cikin alkhairi yanzu dan Allah tsakaninku da Allah da kudade da ake warewa dan a bayar da kujeru na aikin haji ko na umara da ce waɗannan kuɗin a rika amfani da su wajen biyan bashi ko ciyar da marayu ko ciyar da dukkan wanda yake cikin kunci da ya mutu a ciyar da iyalinsa har su fita daga takaba da Allah wanne ya fi nuna tausayi da jin kai da kuma rahama yafi kuma kusa da daidai kiyarwa dan aikin haji ba dole bane ba sai na aiki je ki haji an ce sai ina da iko kuma ba dole ba ce ba sai ina da iko sannan na je sau daya na riga na sauke wajibi da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da na fila don haka kaga kudade da gwamnatocinmu suke warewa a bayar da kujerun aikin haji to wannan baya kan daidai sai fa in wanda aka ba dan zai je wata hidima ne ga alhazai ma'aikaci ne na jin daɗin alhazai kuma lalle larura ta nuna ya kamata ya je dai in bai je ba za a samu cutuwa a sakamakon rashin zuwansa to sai ya je malami ne wanda zai wa'azi ya jagoran alhazai ya yi jagora ga alhazai dangane da su san aikin haji akan sunnar manzon Allah ba dan bid'ar malami malamin da zai bayanin aikin haji bisa ga sunna to shi ma sai a bashi amma malamin da za a yi wa gata dan matsayinsa a cikin jama'a dan shi babban malami ne ko shehi wani ne ko waliyin unguwa kaza ne ko shehin dariƙa kaza ne kawai a bashi bayan ba zai wa'azi ba cin amanar al'umma ne Muslim ya rawaito da Nasa'i da Baihaqi fi Sunan wa fil Asma'i was Sifat wa Ahmad wa Siyaqula sai hadisin na Imam Ahmad ne wa Abu Nu'aym fil Hilya wa ziyaratul ula lahu ziyara ta farko ta Abu Nu'aym ce cikin Hilyatul Awliya wa Nasa'i wal Baihaqi وإسنادها صحيح على شرط مسلم والزيادة الثانية له وللبيهقي والثالثة والرابعة لأحمد والرواية الثانية لمسلم وفي الباب عن أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما أتكلم wannan babi na maganan a biyawa mutum bashi akwai wata riwayar daban daga Abu horaira wanda Bukhari da Muslim da waɗansu malamai suka ruwaito ta as-sadis hadisin karshe na ɗauka wancan ne da na karshe na'am قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من امتي دينا lokaci اي ba zai wannan gajeren hadisin ba ma na san an fi awa daya amma dai ba a je awa daya da rabi ba ka dan karmu tunda ya kamata a ce ya shiga cikin kasar gaba daya ba komai sai mu dakata haka da muka bada zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ubangiji ta Allah sami tare a cikin lada darasi na gaba sai mu dole ba ga ce an yi bai shiga cikin kasa din ba ba da salamu jin to ya haddace ko kun manta da aka kwana yi ba ba aqallu ma minhu kalamu rakkabu ba shi ne muka daura har da ko na'am wa ya haddace إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله مالا نعم ممتاز انت كده بديرو ممتاز يريد أن ينقض يعني ماذا؟ ممتاز جميل جدا هاي بقول ثم من بسم الله ما لم يسلم له محمد تاسع لون نعم بسم الله ولا جميل